akwai yi kayan da Allah ya sa ga nan a tabi da safe muke tattaunawa na zuku a falon malam kai domin muka san abin mu ya tsaya Allah ya sa ga nan ba da Allah ya fara maka tsoron ne a in an ce ka zauna ka yi wannan karatu kawo shayar da malam ya kawo Allah ya ji kawo dakin fasirin lafi ba Allah ya saka kai bi. Eh, game da tattattattun liki ni ba abin da zan fallo mana sai dai kawai haƙuri da zan ba al'umma game da rashin samun sauti muna ba ku haƙuri lapsus din namu ne da haka ina wakiltanmu gaba ɗaya a kan don allah a ba da wa juna haƙuri kule da kuke ciki kakar ku ta yanke sa kafin da abin da ya faru na waje muna ba su haƙuri kuma kada a yi fushi domin gaskiya wanda yake ciki shi dai kawai na cikin amma gaskiya ina ganin bikun wajen ma ba za su wadata ba nan gaba in dai da za a gama duku in ji faɗar da albani na jama'a da su a waje to za ka ɗauka cikin nan kawai wasu ‘yan sahu uku ne hudu. Eh, ka je waje sai kallo, amma abin da yake faruwa shi ne kowa shi ne ba a samu sauki ba. Wannan gaskiya ni kaina na zo ina ta hanci ni ina ta guna-guni na cewa ba a ji a waje, kuma kamata a yi kwamitin da muka sanya su gudanar da wannan ya zama an samu an yi waɗannan abubuwan tun kafin yanzu duk da cewa sun ce an yi sallah da ikon lafiya to daga baya yanayi na kayan bature da bai da garanti aka samu matsala to dai muna ba juna haƙuri kuma ina ƙara tausaya waɗanda suka fi wajen gaskiya duk wanda ya zo bai samu karatu ba dole zai ji haushi wallahi malam sai ka ga waɗanda suke wajen ba shi kan shugaban kwamitin gudanarwa yana waje na wannan muhabara duk da ɗaura shi kan shi yana waje domin ko ya shigo an ci guri kuma ba a jin karatun a waje amma dai sun haƙura sun zauna a haka don su yi musharaka cikin lada to an bishin bishirin ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa duk wanda ya zo gurin wa'azi to ya sani yana cikin waɗanda za a rubuta sunan shi a kai wa Allah cewa wanda ya ce guri na ambatan Allah za kuma ɗebi sunayen waɗanda suke gefe sai a kai wa Allah sai a ce to waɗannan da suna gefe ne ba su shigo ciki ba Allah ce ku hada su da ta wannan kare sa ka tsari kuma in Allah ya so wannan muhabaran gobe muhabara gobe ne ko kuma next eh. na eh, yanzu talata idan Allah ya mu muna da muhabara a wannan gudu laraba kuma ne kuka zantar laraba ina da darasi suka ce a darul hadith wasan darul hadith ko tsakanin magariba da ishaki. akan ne bukukuwan aure a mahangar addinin musulunci da al'ada da Allah ya kai malam kuma yana da muhabara ranar talata wanda malam mustapha shi bai zo ya karfe sha ɗaya a ina amma pond da ke nan opposite medical center ƙarfe na sha ɗaya na safe ranar talata ko da safe don haka ranar talata da safe karatun malam ƙarfe sha ɗaya a Amar hall ranar talata da daddare tsakanin magariba da isha'i akwai karatun malam murtala a nan yadda muka ba muka muna so mu yi series ne na lecture a wannan hall din insha Allah na malamai hudu yau da ya oga buɗe a kuma ayatun malamai amfani da kalmomin jayi da sauda to Allah ya kara wa rayuwa to an yi na ɗaya sauran tara dukkan kuma za su zo su yi nasu kwana uku da haka ranar talata shi ne ne sai kun zo nan za ku ji saura sannan kuma idan an gama tsarawa za ku gan shi a social media amma dai talata alfawar da gaggautawa kuma muna tabbaci in Allah ya so za a samu duk ikun nan in ma har da ƙari ne insha Allah gama da sami yana cin eh, in Allah ta. to ina fatan Allah madaukakin sarki ya albarka karatun da malam ya gabatar ni akwai abin da na fita da shi guda daya wanda ina gani in ba mutum kamar su suke girman buta ba ya kamata ya ɗauki wannan guda daya ya je shi kai gane ayoyi da yawa a kan wannan magana ba zai yi ba ka baban ka ya zaɓa maka uwa ta gari Allah ya kun kai ka ka iya zagin ma'aikiyar ba kuna gane matsalar uwa kuma kayan da kakar ka da kayayyaki ma'aikiyar ka da wanda kayayyaki ka mutanen kirki ne kai ma da ka eh ka tashi zaɓen mata ka zaɓi mace ta gari to gaya shi Allah ne bai iya zafi ba ya zaɓa wa annabi abokanai ba na gari ba ya zaɓa wa sahabbai kuma ya zaɓa wa annabi sahabbai ba na gari ba ya zaɓa mishi mata ba na gari ba ban sani ba ko da ke nima fulashin ne a maganar hausar ya shiga amma da da babanka ya zaɓa maka uwa ta ne amma Allah bai yi zaɓe wa annabi Muhammadu wa mata na girma wannan hankali zai kama kare da dukkanin abokanan mahaifinka mutane ne na gari amma abokanan manzan Allah dukansu ba mutane ne na gari ba kayan da wani zai maka da'awa da wannan kayan da na ganin kamar karatu ma ko wannan kadai ya dawo ya bar mana shi wallahi ya ishe ni ba a wani amma ban san ana ku ba wannan kadai ya kare maka Allah maɗaukakin sarki ba sai da ya tattaro tun daga mahajiru da nan sarawa sai ce ya yarda da shi. sai kuma a ƙarshen duniya sai ga ce ku ba ku kuwa suwa eh ko a suwa to ko kuma da ba ku san su ba in kun tashi gyaran suwa za ku je ku samu ku gyarawa ina fatan mun gano wannan da kyau idan abu ya riga ya wuce me na dawo da shi yanzu duk ko za ka mutu ka dawo ka ƙara mutuwa ka dawo inda su ma kai ma yanzu ka ƙara mutuwa bayan da za a yi ka dawo da bayan da ka gyara shi ka ce to yanzu sun gyaru a gurinka shi yasa yake da ma jara bai da sahaba su ke zuwa ko da ya kuka da aka yi ta kulla a munafunci tsakanin su suka yi junan su me da aka Allah ya ya yarda da su bi da aljanna wa qatiluhum minhum wa qatiluhum da wanda suka kashe su ya su ne wanda ya yi kama na su ne kuma radiyallahu anhu da kuma ka'ida ta alkur'ani guda daya shine Allah maɗaukakin sarki bai taɓa yin hukunci ma'ana Allah bai taɓa ba da labari ya warware labari ba amma ta iya yin hukunci ya kama fito tunda Allah ya ba mu labari ya yarda da su to ba ranar da kuma zai zo ce ya ba sama da yarda da su domin shi ne Allah goyo amma zai iya sauke hukunci ta yi muku tsanani sai Allah ya saukar hukunci saboda ku samu sauki amma da ba da labari ka taɓa jin tun da an da saukar da gabar da ko da ganganci abu da abu ya tuba wai don ya warware maganar da Allah ya faɗa na yi na labari gabar yana ne labari ne ya yi kabaru kana ne abin da ya riga da ya ga abi abin wata hannaye biyu na abi lahabi sun halaka kuma shi ma ya halaka aka hada da matar shi da kowa duk aka ce wani ya ce shi bai dawo ya tuba ba aka ce bai dawo ba matar shi ba ta dawo ta tuba ba ya ce aka ce masa eh sai ce shi ya musulunta aka ce me yasa ya ce da qur'anin nan ƙarya ne ko don su gwada qur'ani ko don tuban gwalewa ce sun sai a ga za a yi tuba shafi ta za a yi koya to amma tun da ba su tuba ba al'amarin ga da ya kasance da ta ina ga wannan ya shi Allah maɗaukakin sarki ya saka malam da alkhairi ranar talata kuma muna buƙatar kowa kamar yadda ka zo nan su ga wasu wanda bai zo ba ma malam murtala da ya sauka a wannan guri insha Allah za ku sake Thank you.